juna ya isa a fatuna gane wannan zance haɗari zance ke na karɓar kuma shara bai yadda ba ki ba da kanki lokacin da ya zo zance ringa masa ma nononki fas kiki, ina zaune can kana zaune nan kare kusa da ke ya zama kuma akwai wani maharami ko wani yaro ko wani yaro yaro za a iya daren samala hmm. su dan zauna su tattauna su tashi da akarun kallon amma dai tun da gida suke amma zai kusa da ke masama in ya masama wani wuri shi kiristi ba dalilin za ku zauna ku jera tare kuma za a yi kofa abu da yake ana kallo wannan shi ne daidai jama'a zance cuce al'umma musamman iyayenmu na zaurawa zaurawa yanzu wallahi mala na cutansu lala wani ta yi shekara tara ta yi shekara bakwai tana so ta yi aure daga zuwa zancen shi yaudare ta sadaita a ce ni na ci ba zan aure ka ba ne yi eh, na ci zan aure ka to ka cuce ta ka cuce ta miskina ita ba ta samu duniyan ba kuma ka sa ta rasa lahiranta ba ka tausaya mata duniyan ba ta samu ba tana neman ita ba ta samu haihuwa shi ka zo ka juye tunaninta ka sa ta ta zama yar gihanna a tausaya mata mana hakan mu kuma ba ka ga kamar mafi yawancin matsalolin da ake samu wurin zance ko da sauransu bancin maganganun da su mazajen suke taima mata na maganganun batsa da sauransu don jin hankalinsu ina ga kamar akwai laifin babban laifin shine laifin iyaye kan makumalla mm. kamar da ku fara bayani akwai iyayen da idan suka ga mutum ya fara zowa zance shi ya ga kamar sa ya kwanta ga ya ganshi kamar wani malam malam ko ustaz ustaz mm. shikenan sai ya ɗauka cewa wannan shikenan mumini ne ba zan ba zance ce manzo Allah kuma ya ce mace da namiji ba za su taba ba zan malam ba ne malam muktar in kuma ke zuwa wani yana zuwa ma malam ma baya sa kayan kirki ina sa kowa ya waye yanzu ana sa su dan boku ne ba zan ce ajini ba zan ce kuɗi ne ma kai baka gane ba hmm. ka na ustaz ma wai ke sauraren ka kenan dama wanda ya jama'a in kana sa kore ka zance ka je ka ce kai ustaz ne Allah kenan kai shi ustaz ne ko eh, dama ba a shi ustaz me za ka kai ustaz ustaz kuma yaushe za saurare shi albashi makar ka zama malamin makaranta ma malamin makaranta a ah, malamin makaranta kai da yayo nasu duk dai kuke <laughs> ka da wani amfani kana so ka ce kana da dan kasuwanci dan hmm. business dan business ka bar shi haka to shi ka gama da su cikin wata biyu da ya wuce shi wani daga cikin 'yan kasuwan matasa shi malam zan nemi aure amma shi na fici ne sun gani a shi eh yana da kudin an mashahur ne shi sa wani takarmi da wani kaya da juju juju haka yaje zancen aka gan shi dai gashi dai kada hankalin su suka wulakanta shi sunan da ya kai ba wannan suna aka sai ne ba kuma da an san shi a cikin gari za a wulakanta shi don kana sa wulakanta ka ce ka ustaz ne yanzu Allah ya sauke. Eh ustaz kuma ana gan ba abin da ake kudi larba yake karba a wajen yara islamiyya ko ina me an doke shi mutum to me amfani a zance falsafa bi za ta ji aiki lahira can a nema amma a nemo mai ajini ba shi na gaban su ba to Allah dai ya sauke a karma kuma kana da dan kudi za a sauraren ka in ka sai ba kana sojiya to ka kimsa <laughs> da Allah ya sa doctora ne na an zo aji ka bula zai shangin ka da mota kana nishi kana ina na karya to sannan za su ka kana wani ina hmm. to wannan lokacin ko kai qur'an ko baka yi qur'an ba lokacin kai ne mutum kirki to Allah da ya soke a karamar kallon mun gode kwarai Allah ya saka da dangane da wannan bayanan da